بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli gaba su ko karatu ne bibin ya tiya fikiyo gan be hadisi na igba karatu mini littafin na tiya hadisi yau inu gaba su ko iga gada bayani ya tiya mas'ala ya fikiyo yau fikiyo ga yi karatu na je gagan e wuza wangi kendo na wajin ibada jina wujubu salatil jama'a babu na ji bayani a na yi ga jama'a tilliwi ta ce musulmi bu na wa be ji sallah be jama'a shi na wuji bamba ga na musulmi a ji sallah gani be jama'a musulmi shi in zagi shi a ya dama ji sallah shi in zagi shi amma na waji na e uji sallah be jama'i mini dalili na je ugwa ga wuci na so ce ga yi mini qur'ano ga wa aqimu salata ya musulmi ya sallah ku gikini wa atu zakata ya mai ya zaka zaka ma jayu dabba dabba kici jo rakun nanku nangi rakun ga gungutsu ewa tsakanin gi ndira kun ya cabe ya amma nga ebe lo rakun bo wafe ya zaka nan gi ga kun shi ba wura ya wakin gbagbajo karo jo busuru jo wani ya soko nan ko ga kun wa wani ya soko wuce fuska ta yi dabba jo dabba titi guta na ga ewa zaka be en gi ci lati ewe shekafa yo eyi pa yo e soso dena giya wala ti o yezo yo sau ga kpanu kpako be shi tun zakana da wani ya kpanu gbawo wayi ele soko giya wani amma wayi sanu lo bata be injiniya ko e kpando ci de fe she nu fi uci lati obu cha nu engi shekafa i kereji lanu wala daga lanzu wuci kundu ci na tso ba na wuci kpani gwegi a ci a gaiza kawo kindu na nabi muhammadu gana sallallahu alaihi wasallam en gi ci ne le so ko gena zakan wa tere be gi ha be na o soji ba wuta wa no zo she no fi won abe ke wa be yi dukiya wa de dagwa bona wi wi shi e an doro kendo ye wo dola ganna kina a cagan waji ube to ebe na zaka yawan wagwani na kusan miliyon ga fili a tu wa diuda wagun ya ni bai zo zaka cilu wacce a wayan da caya su kwami mini ubo ake e wa zaka yin shago shago wa beki wuga to da diye wane wa ga wanda go bo ga zaka wannan to e yan doro ga lissafi na ki shago bo na ji ko ya kayan na jodiye kuna waje zan da cidi wadda gwaba mu da ya zaki jiji ke zai kuma moto na ko zai shi mai ya kuna ko da kayan do ci shi na na ji yangi ci latiya na to ɓata yi wasa kayan na ji awa ga musulmi zo bai ndo ruwa to warka uma a ba kai na to shiga ya musulmi shi e ruku ke ba bai zai je ji ruku na ke ba bai ruku ya bu sallah dalili da wani na yawuwa ga sallah jama'a wajibi wani so ko ga ya ji sallah gani bai jama'a musulmi shi ina laman la na bai na da wani musulmi ga shishi feji sallah ga wuge ma ngole annabi sallallahu alaihi wasallam ga sallah na iza jibe yi na la da gaya na wato jigba wuge na darja ar shi bai gutu abai bai wuce wa ga musulmi zozo awa ga musulmi zozo bai sallah jama'a man shiga to ayan ne wugwayan wajibi bai sallah jama'a Eh, ngala man jiga je tunguru ne baso koku waji sallah gutsu be jama'ina amma ba waji nafila da shautu ba gina wa mai ji sallah jama'a asuba ya ji wa asuba ta yafi ga waye shile wa dale shi man jiga alkhairu wa gumiya ibuna adi ne baso koku etuna waje wajibi ta ti musulmi wana sallah jama'a mai kiyo wajibi ta ti musulmi náfìlà ti dóòlì à káwọ́ ti náfìlà sọ́kọ́ àwọn ọbẹ̀ léèfì a àmọ́ àwọn káwọ́ àjìbí lógún àwọn ọbẹ̀ léèfì àwọn ọbẹ̀ léèfì ara ta ti àga lóye muhammadu sallallahu alayhi wa sallam sọ ara ta nga àgọ́jì sallah fún yìí ni ó ní yẹn mi ìrà na náà dàlá sallah yìí náà nga olú tún ìbáadà náà jìkẹ́ náà sai na jiwu da zan da babu mai e zana go sama gutawa ba gana e shin ni anabi musa liwe na ugara ta na gagare musa ji wala be jama'a mu ji bogo da wasauki be sokwe a ci kiu kiu arbe gutsuna ke ayi na mu ca gan gwada na ko mu ca zo yin jayi na amma rata ta ga kai la ya sarata ya ji sallafa ne sarata annabi musa nge tubu nge keke shi nso aji wala beje mayan wunshi ya ga aja bi na laya wuna ya da wasa wuki bi su kwe e musa lata na gudu wasa wuki na gutsu guwe ya gutsu na magba ko minti guwo guji awa kuke wai lai shi awa shibe be gune yiri amma ji lissafi sallah gutsun na minti kuke wai la wuso ko da wugutu awa ne are ya yayi musulmi jina zanda da shiga asuba jin waji zuruwa zan shiga zuru jin waji lasara uga magrib jin waji isha masallaci ga she lokaci magaribe amma wa she lokaci isha doro da ina bu na jiji annabi magabe latte munafiki ne yi sallah asuba be sallah ishe ga munafiki she jin wa be jama'a e be ga zanda ci gbani lelere umaji baligi ajemiso amma sai gidiga Allah kan gawa bai jiya su bayan annabi ga sallah guba da nan wuzo yi jiya munafiki ji salatu subi wa salatu isha sallah su ba gani bai sallah ishe annabi ce ga ya ga da zawan giji ga tela da na dagba ko yin sallah guba na wani latan wa lau abuwa wa wa ga wani wani waji bai jama'i kawo ga ko gwada ko ci bai masalaci ebo alkhairi ko na ji da wani bago jama'i musulmi ji iya wa shi ba egi wona ji alele na asan e kaga kuna akiwi tate mi tobo yegi wona ji fimbo elele na asan e gato be alkhairi konne ma e na alkhairi da wasarami kin dona nabi muhammadu gana sallallahu alaihi wasallam su kwalu ga shaitan gi zama su ku yayi iko yaji jin jama'i musulmi shi aya ne ke hukuka ga sallah jama'a wajibi wona su kai ga ganbi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gawa wa kun kunta fihim fa qamta lahum as-salat annabi abe ke o gadda ta ce ma jo aliye kuina afeli maya to sallah ku musulmi je wa ato mai wuka firiri amma so ko ga be sallah ji jaji be kiyo je mai annabi ushati jili maya kafi kona musulmi jala ga kasaguba kasani ala jawo e kun makiyi kafiri ji ka sabbaci a ta ji sallah zuma nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ke wa ga yin yawa yau su ko ga ga sallah laji wajibi ya musulmi ga kai ga fi ko efe jin ya ga guba kiwa gan ete musulmi na shi shi lafiya ne ngole wajibi boye wo so da kuma nan ngole mu dai na gbaga amma su ko ga ta ji sallah ya ga guba ka sani uje yi maki izi e ji sallah annabi ya ji raka ni be jama'a farko jama'a ba ci jabe a tso a tso jama'a na jabe be raka ne ba nan gauke ga afi ko e boye zana lona sallah je kasuru kanga raka guba guba jo bogo jama'a musulmi shi iga zo be sallah jama'a ma ibana e, kan do ci limaya da bi masallaci wa wato za ta zumu bana da kyar ake fatafa ka jama'a musulmi shi emi shi ma amma masalaci gobe emi musulmi shi ujime mi shanja jama'a shi egin ikpala amarin na yore emi musulmi shi amma masalaci gobe amma da kyar wa dai zagu ba guta ta zuma liman bu bicicin wayore bicicin wayore e tun ci ko na ideke da iboro iboro ga da na wore nga wore nga wore nga ibada na kee i musulmi ide da iboro na sara jagwa gifila mari shi bata ngama yezu be za guki zaka uwaya to sallan na na nabi muhammadu gugage e boji giwa ga e matunguro na e, e tunde de ne kena fabe wani sallan na ga nga de daraja wucho ade ga uchile ga ade na oya na we jindoro be jemai wo muji ge kendo na sharia wana anabi muhammadu ga sokwa tobu wa e matunde de wona shi na no le ga ugani lamara agiya ni da wani so ku si be na yi ne jama'a musulmi shi ina yake wugwa ga sallan jama'a wajibi wani sahaba nabi ne ga abdullahi ya ge mas'ud na damni zai ji so ko ga ilimi qur'anu yana ya ilimi fasara qur'anu ngala kan ra'aytuna wa ma yatakhallafu an salati illa munafiq nga ta sahaba jo ade zaile e ga munafiki na sai e zai ga lusalla gwa be jama'ina munafiki ayi e lawo ulima nifaquhu aw maridun zai dai kyo ga munafiki yo mutaci sahaba jona yeli ya salla jama'a ba ko kwa zai wo mana zai wo mana yeli ya masallaci ba zai mai munafiki ci goyi ta tace sahaba jona a yeli ya masallaci ba to ke ga kayan do ya wace be masallaci wai be sifa yi jiyan ya munafiki wani munafiki qamu ila salati kamu kusala yura'una nas wala yadhkuruna Allah illa qalila so ko ga munafiki ji kan dole ka sallaga ku na kan bayla jiwo amma jajin je bo zawangi ji be ga ya e jama ngama la ga ke ko kan da da nan doci be zai e te ci dana ko da jin doci a da fiya be sallaga amma zaguru kawai e zabu na ga te ka sallaga ku na magoce mai musulmi shi galugowa ba da safiya munafiki jau ba ene ke ugwayen ciwo ya sallah gutsuna wala kad kana rajulu yuta bi sahaba jiga aja bebe sabagi yuta bihi yuada baina rajulaini hatta yuqama fi saf eze wo ta cha sahaba jo ama wale sakubaye nga waji ulagwa pe ban be e eh, bo kaunatun alkhairin na zanna wo ma ama kokari uze jin yau na wọn gba pie zanna kpa gwalo wọn pie zanna e kpa bacho shafe dazan diwe harbe masalaci a dula ga da safu jamaji ichi tita cin yire ki ta oyo wo masalla ku tun so da be jama'i ne o kashi ni ga o kashi guba e za wo ma ma waji waga a jiki wa. alawa labe masalaci ken duga da zanen dau wadi ula sallar ne wadi wuce gadi bai jama'aji ebu alkhairi na dabwana jama'i musulmi ji santun wuce kwadanare sahaba nabi muhammadu jahanni ga ta ti ubore sallallahu alaihi wasallam amma ga waga zije sahaba jo waga zai ji fedu gani bai nabi muhammadu ina nga bala ga zatta cikin bone da su su koira na ngala ga ga gya to koma gagi sayidina abubakar to koma gagi umaru to koma ebo na etunguru wo ijele oyin pata wa wo sasafala la sayidina abubakar aije pata rai wo pata la tunguru ene sokoji na wa de iri wa ngala ga gagi to koma idi ba duya za la khairi ko jayo zai ji debo ya adini na jama'i bayani ya karshe na dai wugwaye wajibi bo sallaje mana alhasanu egin ali alhassan ya ji na aliyu da wani ngo te ga alhassan gai eginin sayin na ali ya alhusaini ci wazumu ajin e ba ade ma mace doshi na na nabi kela lo maka gude ya na nga ma na asan ya ebo madina ga ba ajin ya na fatima ya sayidi na ya al-asan ngole nwe igi aguta na nabi tela lo madina gudi ya kutana ma al'asan yo e ya bace ke mabe a fe ke maziyo al usaini annabi wato gaji sunna nga sunan giya nan gi guba guba a ci aguzo nga wala man shiga yana yi sunna na aga gi ba gi mayawe nan gi guba aga gi nza gi mayawe nan gi ni amma ga wata yiwu ya gi nza karo karo na funin na ga ga wala ya nza gi bage otu karo guba amma wayin ne wee fayawayo wadda oji kokari karo na gutsa gutsa a tutuna wayi wura wa da ka goma ma wala ugun ya ni kan ga wadda ladayen sunna to al'asan eji sayidina alina na nabi muhammadu de boye ya na eh de boye yu mabadu alkhairi ya gi boye ci shiga da wannan alhasan gani bi ama mace doji aki zi nugu wu gã ya nia ga na mu be oji to ngai yi yo uga man sami annida zandoro na ga wona yi sallah na falam ya'atihi umallo da di sallah be jama'a na falam tujawiz salatu rasahu illa bi uzrin salla wa gotif uga ke ga salla wa lo sama be la ala wo da lisafi ba wato alu da lissafi wa illa min uzirin uziri da bai na kawo masalaci lona ke batana uwa ma wadda san olo masalaca ke ga yo e yin sahaba mu cikon na gbagbari zandoro na salla wo mallo da janan ga sallan wa goti buga a lulo sama ke ga yo sallah jama'a ngalaman jigo yi yeboncin da cine ga abdullahi ege ummi maktumana ube ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wude za jin gwalo masalaci na za gwalo masalaci na wude bogo wai waga nabi uji izini ya hun fi uji sallu shimbo anabi a izini ji ebo uziri ni utana wude tetula lokpa anabi ga da yi wa be mude be anabi fe muga ga hal tasma'u nida aga sallayi wewo nga e anabi ga to fa ajib da ji salla be jama'i masalacin ya bonci anabi muhammadu ke ga sallallahu alaihi wasallam hadisi al-buhari be muslimi nga fondo ci mu biya ga ala sallayi ala ikama ci aga ika maji wuce ga zando ci ga kini giba ba ushiza wushi za wangi zo wuce waza ba gala ga paja la abia da mi zai je beje maya na be jama'a ga dina ta amma ya bonza za gishi be wa gina ji fimbo na gala unja acha lole ena la na bi ga wa da mi dina te mi so na je be masalacha nan ga wuce ga lamarin wuce lamarin ta tengiya amma ya gwagi nzagi ja nzagi na je fimbo ji sallah sallah ja ambo ma wuga ye na na ona begi wa gi na ji lagma ne ebo abugala wa lotun na yo kacha wa ga afi a ci gaba be sallah mu cha wa zando ci ga wa ci ma paji ada alami adina ce zai je be ji sallah be jama'a no le ga tun she guro ala alamari na ilabe zo yana wuji zo wuji sauki ba so ci bare bai a ga fi kun a waje ma ya sha zana zando ruga jin ka kai na ma no dai lamarin ci gbagba bugo je mai musulmi ji santu dai da wani daga ba to ce ibn soko daga yi ga warka u ma arraqiina kabo de pata aya na we bugo warka u ma arraqiina eji salla gan ga je mai musulmi ji a ga zando rujin yawa na fila ga wa ga wajen wadan ebona annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na fila ya salla gutsun mbawa jiwjin wa mbawa jiwjin wa amma waga ile ga wadda da na dambuwa waga tiya musulaci wa biya ji shagala aji amma annabi ga addila salla na dila da kun salla mina sai dai wajibi wajibi masalaci na fila jimbu jamaji santuna yiwo daga qur'ano bai gami sun yi annabi muhammadu na su kwamu ji amfani so ci aluga shaitan gi zama ibn shaitan dai alikawali ji galla aqudanna lahum siratal al mustaqim e ko tunguru pata se ga fe shi wakai kai ga yi kan ida ga wasu wasu cedan ye gbon adde tunguru na ya ben loja fun ya ina se wasu wasu shaitan ga zada yi so ko so gan be sharri so ko so be sharri ga se che ko be za wangi ka ce tunguru ba ro yin lo amma ko ce shaitan so ko aluga zin tema su ibe be sharruin to giji ma anabi muhammadu ga ila sun guilo masalaci e giwe gbambi ito ga daga funfuru a ta gai kai ka lugo e giwu dai ga muru abena akum bis salati li sab'in e giyeji tun na guya gutwa bana e ja foro be salle e la sun guilo masalaci wadribuhum alaiha li ashrin aga guya guwa mai ga ajan e abulala tijon ebo adaye nga oli ulaji wajibi tatigi ya guba amma nge ebo adaye acha ga to azu idaye be watu ko ga ba zuma je tai mo ayi cici ce bune gi wa da yabe musulaci to mula ba suku waya gizi tarbiya ta ta dini musulunci galuba shetan ya zama ko so yi tsogin be shari shetan wai lafiya da ta ci uji gurojo wai lafiya da ta ci uji gurojo ina lai ya je zade da babu wani suko so yi gani biyu so ce so yi gani biyu suko zai ge ezo shiji soko jan jagora soko jan jagora musamman eh, muhammadu buhari suko jaja gora na tsohon ciji gafi alkhairi na soko jin jagora etu ji suko wa ba alkhairi so ce wa ba alkhairi imanci na ja shi zuwa na suko goya so ce dulera mafi kabar yabo na jike firawa na suko zo ba wuge liman yayi na shi na kankilu kacin kaca kan doro haddana masalaci obe yina su ko ji saukiya so ce obe fanaka ya so ce obe fanaka ya wa batan na ka fara ya abatan ka fara ya wani zan doro a mace labi batan yana a gan lefi wace a gaji ufefin yau hmm, lefi wace a gaji ufefin yau so ko ufe ka fara ya wakan goya yi to goya yi to musulmi na yi fi asibiti wani na ji kemi fimi cibe ji cije wannan ne fim bone su kodi saukiya i saukiya ban doro ada o tsai so gan be irin doro su ko ka tan irin doro yayi allahumma ala muhammadin wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammadin wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شير.